شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم جميل صلى الله عليه وسلم حديث وأمرني باير yace idan ɗayan ku ya zo masallaci mai yake bai ce a gida ba ka duba bulogul marabi idan ɗayan ku zo a masallaci zai ce ma'ana umarni kenan aka a akan haka sallah da takalmi ya zama ne kenan wajibi to akan haka dukkan mu muna sallah ba takalmi mun bar wajibi ke ko eh, eh? a fahimtar sa to shi ke a fahimtar sa ne <laughs> to wannan matsala tana maimaita ban san abin da yasa yake faruwa ba a kan so nawa ana aiko tambaya ko mutum ya zo da gashi ko a ce an yi aukar mutum yake da ɗan uwarsa ubansu ɗaya kowa da uwarsa wannan ya tasa ko kawar tasa yasa ta haifi ɗa wannan ɗa ta haifi ɗa jikan yadda ta ke wai akwai aure tsakanin akwai auren tsakanin babu amma an taba yi a kano ko haramun ne har abada har abada bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كرافا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد إيش باب النزنا أهنا دوان ديت تفرنوا كو البصا كو قراب kurratun ganye ne kamar lawashi ya wadda biyu zo na kasar laraba ya sani ana ce a hada da shi ba abinci ana ci ko ana salat ko ko makamancin haka tafarnuwa albasa wani ganye duk mai karni kamar lawashi kamar duk wani ganye mai karni duk wani wanda ya ci wannan abin an hana shi da masallaci ke sallah sai in wannan karnin ya rabu da shi kuma in yana cikin masallaci aka ji wannan karnin ko warin za a iya fitar da shi masallaci mun gari ku yace tafarnuwa ko algasa ko duk wani abu mai wari ko mai karni da dara da wari yaya a'a eh eh in ka cin kai ya safa tana mai ايه قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر يتي من الله صلى الله عليه وسلم آيات خيبر من الله فحايتي من أكل من هذه الشجرة duk wanda ya ci wa'annan ganyaye kayan rafi wanda ke da karni yani asuma tafarnuwa fala ya kada ya kuskure ya zo masallaci kada ya shigo masallaci don zai cutar da mutane da warin bakinsa قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأول السند قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة fala ya kriban na masajidana n'a ta duk wanda ya ci waɗannan ganyaye ko abubuwa masu karni kamar tafarnuwa kamar albasa kamar lawashi kamar makamanci haka kada ya kusanci masallatanmu hatta ya zaba rihuha har sai in karnin ya tafi ya'ani akuma abin da yake nufi tafarnuwa ko makamanci haka قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن عبد العزيز وهو بن صهيب قال سئل أنس عن الصوم عن الصوم عن تنبي أنس مالك دنغري دا تفرنوا فقال فيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن دون ديت ونن أبن كده يقصن wala salli ma'ana kada ya zo ya salla tare da mu a cikin masallaci wannan hadisin abin wa'annan hadisin abin da suka faɗa ke shin wannan matsalar za ta yake هذا تصريح بالنهي من أكل الثوم ونهوه عن da كل مسجد ita wannan a fili ne cewa duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa in ba a dafa ta ba albasa an dafa ta karnin na raguwa ko yace duk wanda yake wani abu da ba ta sake karni ko ki sake karni kada ya shiga masallaci wa hadha mazhabul ulama wa hadha mazhabul ulama kafatan illa ma haqahu al-qadi iyad an ba'd al-ulama أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض رواية مسلم فلا يقربن مسجدنا sai wasu malamai suka ce a wannan hane ya ke dauki ne da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suka fahimci haka suka ce ai cikin lafazin suka hadisi akwai hadisin da yazo da lafazin kada ya kusanci masallacin mu wannan cewa da manzo Allah ya ce to shi abin fassara da zai ba wannan hadisin masallacin annabi sauran masallatai fa yace babu nufi amma malamai baki ɗaya mafi yawanci sun ce dukkan masallaci dan yana malaikuna wa ويلحق به من أكل سجلا وكان يتجشى yace za a riska wannan hukunci ya shafi wanda ke sijin shi na wani ganye wanda zai rasa Allah ya kai shi duk wani ganye da in ka ci ba shi da karni da yawa amma kai da ka karnin zai fito daga cikin ka yace shi ma hukunci da daya wa qala wa qala ibn al-murabit ويلحق به من به بصر في yace يتي hukunci ya kunshi wanda ke da warin baki. to kada ya shiga masallaci da zai cutar da mutane aw bi yadurhum lahu ra'iha ko mutum na kurji mai wari kada ya shiga cikin jama'a قال القاضي وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد يعني ما malamai sun ce. waɗannan hadisai suna magana ne a cikin masallaci to amma hukuncin ya shafi duk inda mutane ke haduwa su sallah ko da ba su masallaci ne ko kofar gidan ku ne kai duk ko sallan janaza ne duk inda musulmai za su hadisi wani abin alheri to kada mutum ya je da karni ya cutar da su kamar sallar والجنائز ونحوها من مجامع العبادات وكذا مجامع العلم يسي حكما عند أكي زما وجن وير علم أعز وجن كراتوتنا والذكر دا وجن ذكري والولائم ونحوها ولا يفتحك بها الأسواق ونحوها يسي أما كاسوار ذات حدثنا وأنه كنت بذلك كاسوار قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريه الثوم كذا يكسنش مسلاتهم كذا يتوتد مدقرني قوار تفرنوا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والقراد وزع الله يا هلا البصل دكما قراد ba ya hana a ci bane ya hana duk wanda ya ci kare su ci masallaci sai ka tsaya ko ka wanke bakinka ko ka bar harwarin ya tafi dangane da albasa sai sai na umar ce in ya zama na lallai ne mutum zai ta albasa fa amitu ha sabahan sai a dafa in aka dafa kamin ya to sai ce manzo Allah ya hana shi wayannan abubuwa ba nahi tahrimi da tanzihi da ta'dibi fa ghalabat al hajatu sahabi ce sai bukata ta kama mu yunwa fa akalna min ha sai muka ci fa qala sai ce man akala min hadhihi shajarati al munsila duk wanda ya ci daga waɗannan kayan rafi masu karmi فلا يقربن مسجدنا قد يقصتي مصلاتنا فإن الملائكة صبر ملائك تتأذى أبو تأذى تتأذى إذا انتما إذا انتما أتاني حزحة يهز فتح الله تأذى مما يتأذى منه الإذن إذن صبر ملائك سنة سنتوار بأبن ذا تأذى في سنتوار وأكاها كوانه كنت زيت زيشة في شكتابة سيجارة كتابة لا كنت نكوشي ya shiga eh. yadda da ciwon warin kashifa za a cutu da warin ya shiga ciki mutum kuma yanzu da ya shara ya fara matarsa kuma bai wanke na karni shi ma ya shiga ciki bai shiga ciki ba alawar haddasa ne abu tsari wa harmanatu fara أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله, عبد الله قال وفي رواية حرمنا وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل كوما أو بصلا فليعتزلنا وأن رواية والنسي تفرقوا عنك يعني تسيمه أو ليعتزل مسجدنا هو يستقيم صلاتهم وليقر في بيته يدون أجدنسا وانه اتي بقدر فيه قدرات حضرات من بكل لاذكى موضع الله بنتي الكاو تكون الكاو القدر تكون يا كوبان وقفشي ابن زبا بنتي مزبل بنتي اقول كاي رافي فوجر المعرفه سمع الله يكرمني فتعالى فاخبر بما فيها جد من انا تكون الدنيا كفر ذاك في اي كذلك ما اتيت برنوا فوق الدفا فورا من البكور فقال سيما ظالة قربوها إلى بعض أصحابي سيما ظالة تدوكا قوى سواني قوى سواني تدوكا قوى سواني فلما رآه كريها أصلها قال كل da manzan Allah ya kici yake a babu da ka ba kaci fa unaji man la kai babu kuma ni ina ganawa da wanda kai ba ka ganawa da ina gana da gini malaka jibril na kan kowa kowane lokaci ya zo ji koyi karni da kina manzo ana kowa tsafta da san kyau da san manzo duk da kamar karba yake ilayya min ilayya min sai ta ne النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة isa matsala wannan duniya ta kuma ki da fa'in da ta ba abin da ka sami sun sai an yasa da'ima mace tana tafiya da turare ne yasa sai an fesa turare sai an yi kashi in ba sai ba ba ko sai ga rayuwar ta zuwa yasa ummu iyas ta yi da da aka wurin da ummu iyas ta yi wasiya ko wasaya ummu iyas take kada ki kuskure ki bar mijin ki ga wani abin da bai yi kada ki bar hanci shi ya shayi abin da ba shi da daɗin kanshi ma'ana ko lokaci sai a tafi sa turare ke ko Mm. Mm. Mm. Eh, amma wannan zai cutar da mutane to ce na wakwa ya bai fi sauki ba eh. saboda rana akwai wani mutum wani ne yana cutar cikin sa hannunsa to kuma yana sallajin kan masallaci da sallah da'iban kuma in kun hadu sai yana son ku gaisa wata rana muna shigowa masallaci da ni da malam da kake kamar da ansari Allah ya kashi sai su kuma ku gaisa sai su gaisa sai ka mu hannu da kuma yace ga abin da yake maka alkhairi da kake zama gida ka Allah saboda yana shigowa baya jin daɗi yana ganin mutane da lafiya shi ba shi da lafiya sa'annan kuma kowa na gari dan uwa ne musulmi ne kan kuma salata cikin masallacin annabi amma ba za ka yi musafa da kuma kana cutuwa da kamar kurajen nan abin da yake alheri yace mi shera ne tun daga nan kuma ban taba gani ba har na baro ba ko a hanya eh eh sai ta fita turare na fita turare ba zai ba zai zai sauki ko sai ya fi su turare kuma sai sallah wajen ita a kada amma shi wata tsakiya ga jama'a sun koso kuma an dauke wuta ba fanka ba komai قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه البقله الثوم وقال مرة من اكل البطل البطل والثوم والقراط فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني بني آدم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر وهو السند قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يخشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والكراسة قال وحدثني أمر نافل قال حدثنا إسماعيل بن غلية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لم نعد أن فتحت خيبر سيدي هتم يقارن كشيء في بلادي شيء أنا جاء في هذا لا فين أكيد يبان إن ده أنا تشمع لي جنوي شباب المدينة كل بعض يكون أجرلي بعد بيتنا إيه ko kai in aikin ka yana yin an wa ko ya taba ta da kuma ko ne. yana karmiya ya tsamiya ka kana ciyo da gobe ba ka ji amma da fin ya shigo sai mai sai shi sa ba kowanne mai karmin ka shi ki shi yana da karmi ba kamar ba kowanne lokaci mutum ke tsirgi yana da warin baki sai an faɗa masa to waye ke faɗa masa eh abokin ka abokin da zai ce masa ne eh ya masa ne a tukar ne ka shi ba mai wari ba ya ba rashin shi ba shi ba ba shi bakar ana ce sannan ko ya wanke ba ke ko daga ciki daga ciki ne tuwa ko da wannan haka ce matsalar yake eh mai karni ka ta shafa turare ya ta wanka yana shafa turare mai wari ma ke sha magani ne samu lafiya shi lam ko an kuti hasbai zara kowa ana. akwai rasulun lalata da ranar zafi ne kan bakala ita ya aka bude haifara mu da kuma da ana taimaka a kuka fada cikin waɗannan abincin albasa a tafarnuwa wannan su fiya saboda yunwa da mutane ke ciki fa a kalla min ha akalan shadida saboda tsananin yunwa sai suka ci abincin da yawa suka tafarnuwa ɗin ثم روحنا إلى المسجد المنزل فعلنا في مصلاتي فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح كما ظلنا تسمع قرني فقال بيتي من أكل من هذه الشجرة الخبيثه شيئا إذا جوا بيتوان من تفرموها يتوان أبو سنة تفرموها إما فلا يقربن فلا يقربن في المسجد كان يقصد جيمو أسمى الله الناس da manzo Allah kada ka sai mutane su ce hurrimat ku an haramta kin tafarnuwa ke ne hurrimat hurrimat fa ba laka zaka nabi nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ya ce mutane da cewa yanzu an haramta kin tafarnuwa ke ne sai ni ayyuhan nas ya ku mutane innahu laysa li tahrim ma ahalla Allah li sai ni ba na iya na haramta abin da Allah ya halatta ni walakinna shajaratun akrahu riha ba haramtawa nayi ba sai dai abu ne da nake ba na son karne bisha da ba na son karshen ta idan ta ce tsiro ne da ba na son karshi wani da abinci ne da ba na son karshi kanin sa yasa ba haramta a nai ba حدثنا هارون بن سعيد wa ahmadu بن isa قال haddana ابن وهب قال أخبرني عمر عن بكير بن الأشد عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بطل مثل الله ياشد وجم من ينا شوكا على البصر دشينا دشين البصر هو وأصحابه من الله أصحابه فنزل ناس منه sai wa'yansu cikin suka sauka fa aka lumin sun su suka ci daga albasar ولم يأكل آخرون وإن تكون لن تكتبا فرحنا إليه سيما فتحي جمع الله فدع الذين لم يأكلوا البقرة جمع الله يسير وإن لم لبس البقرة من باكرة كرمي وأخر الآخرين حتى ظهر ريبها يسير كوك مقصرة سيما فترحان سيما كرمي يا ربك وسأل مستير قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة سيدنا عمر يا خطب عن الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم في سيدنا manzo Allah game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakara Abu Bakr ya tuna da Abu Bakr fa Umar sai tuna da Allah sai tuna da yace inni ra'aytu ka anna jika nakarani thalatha nakarat yace na yi mafarki iya cewa zakara zakara ta tattake su uku wa inni la arahu illa hudura ajali yace ina ganin cewa wannan fassarar wannan mafarki ce ajali na ne duniya za a tattake ko ba haka ba ba ba ta dare amma ba a son a eh ba a son a bar manya manyan malamai waɗanda ke manya-manyan malamai na sufa da na gaskiya duka ce wallahi rayuwa kangi ne na bauta cikakken kanci sai mutuwa waye zai fasara ba ha ce rayuwa kangi ne na bauta kangin bauta da wahala cikakken aiki shi ne zai mutu yawa ha ha

ya za a fasara yin wannan magana da ke rayuwa cikakken mana kangi ne da bauta kangi ce da bauta kangin bauta mutuwa a cikin cikakken yanki ka samu cai yanki da wala eh daya jirmowa ba fasara ba mana ha masifu da ke samun mutum ce duniya ake rayuwa da ke rayuwa mutum rayuwa har arnab ka har kafirai eh. babu aiki a lahira to duniya ba ka kalli rayuwar ka gani ka cika ka je ka yi juyi ka yi wanka gashin ka sai ka gyara farce ka sai ka yi ne baki ka sai tsawon ki riga ka kullum rayu duk abin da ke kullum sai ka canza wani ba ka da ran da za ka huta sai wanda harshen ka zuwa yanki su ma ya zuwa baki ko kullum da ke da yamma sai kawon ke rigar ka sai kawon ke takalmin sai ka canza sai ka share sai ka yi mai da mai komai sai ka yi duk mulki duk duk ko ka san ganin duk kasai san mulki sai da aka yi kuda a ya ce ai na ga ki mulki zo sarki <laughs> sai ka ɗauki hannun ka ka taɓa ne ka gani ko to amma ba ya muku kuma ba kai da wata wahala a sai kai kaza sai kai kaza kuma komai ma za a yi har azabin ma ma za a yi masa za a yi Allah ya yi ba dai aljanna ake maka aljanna mana dai aikin da za ka yi na ibada a duniya gwargwadon ikon ka da karfin da za ka yi kayya da za a yi maka lahira gwargwadon ikon Allah da karfin Allah wannan ne yake kalli wata da kake hawa kullum sai ka sa mai kullum sai ka sa mai kaza ka ji biyu sai ka ji aikan mai maka wata ka ba hankali kullum komai sai ka canza a bakka da kawai wannan zaka ka cika ta kuma ka je ka zuba ka cika ta ka ita wannan kada ya yi mutum ko bai ita ba duk wanda wahalar da kake mai haifa na safe ba zai wadata da na rana ba na rana ba zai gari ba kuma sai bai wadata na yau ba na yau ba kullum sai ka ina ce tafiya ta kuma ba haka ba ne wannan magana ta saba muku sake eh sai na umar sai yana kutuba yana kutuba sai ya tuna abokan sa guda ya tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna sai na Abubakar ya abuke sai na nayi mafarki zakara ta tattake ina ganin cewa ajali na ne wa inna aqwaman ya'muruna ni an asahlika wa azza mutane suna zuwa suna umurta suna bani shawara na sa khalifa na sa mai na sa ɗana ibn umar ya zama shine khalifa ba wa inna allah lam yakun yudayyi dinahu Allah ba zai tuka ba tukatar da addinin sa ba sawa'an na ce ga khalifa ko ba ba Allah ba zai bar addinin sa haka ba wa na khilafatahu haka kuma wala da zai ba sa da hina biya wasu lamar da lamar Allah kuma zai karto zartar da abin da ya aiko manzon Allah da shi ba sawa'an na kai ga khalifa na na na zabi na ayyana khalifa ko ba ayyana ba da cewa da shine ali a a mutuwa ta ba ta ka addinin Allah a a Allah yana kula da addinin Allah zai kawo da zai tafi da addini fa in ajila bi amru nasiha da yake ina ganin wannan ajali ne amma wani suna tafani shawara wani ne sai ya halifa to me zai hana ka sa ɗanka Abdullahi dan kuma ya zama khalifa ka yace wallahi wannan shawara da kai ba dan Allah kai ba fadin cikin ne ma sai ma na sai yake samu ba ga bane sai wallahi ba ba ba ba ba ba ba dan Allah kai ba ai ya kishe mu abinda nayi da iyarai na mu dai dai da ya kishe mu an kuskure ne kuma kar a maimaita dan mai zan da Abdullahi da Umar sai shi ne khalifa wanda bai saki ma saki ma bai iya kuma sai shi ne shugaban musulmai ba saki ma ta tana magana da kumuru fa ira ji ha take ya yaron da sai ya saki ma ta ma bai san da zai saki ma ta sai da ya kusuri da kawai na al'amari ya danka hannunsa na shi shine jagoran musulmi nan da bi da kuma na tubiya ne haka ne mun ga sirrin rayuwa kenan yace wallahi ba dan Allah kai wannan yace in al'amari min gaggawa ya ga kauta min mala in ajali ya zo fal khilafatu shura baina haula as-sitta yace khilafa za a yi shawara ne tsakanin wanda mutane guda shida wa'anda manzon Allah ya bar duniya yana yarda da su الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض وإن متارب راشدة سواني وإن سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي طلحة da Jubayyu da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abdurrahman da Auf المشهورون بالجنة سيبر أي أكيد فيه سعيد بن زيد yana cikin shaba da yake na da dangantaka da sayyidina Umar sai da kasa da inna muslim sayyidina Usman sayyidina Ali sayyidina saba sayyidina Zubayr Sa'd bin Abi Waqqas da Abdurrahman ibn Auf wa kullu mutum Sa'd bin Sa'id bin Auf da Abu Ubaidah wa Zuhair Sa'dat al ba su ne nan da yawon aljanna ba suke suke na wahala ya ce ɗaya na waɗannan su ne za a kawo su a cikin shawara wane ne tsarki ya zama khalifa amma kuma abdara da kuma ayyar da kuma ba wanda suke sun fi ilimi ba da suke fi girma ba da suke kaza kaza kaza kaza kaza har kana rusa ake na rusa al'amari ke sun rai ya zo su ne mun gane ko وإني قد علمت أن أقواما يسألون في هذا الأمر yace na sani akwai za su shuka cikin wannan al'amari shuka da ya da al'amari ya ne ake ba yadda za a faɗi abu wani bai shuka ba yadda za a yi ka hada hankula mutum ko tama ko hamsin dukkan su su haɗu kan matsala da yana da wahala wani za su yi wani za su shuka ana zarabtuhum bi yadi hadhihi al-islam idan da za su shuka ni na su da hannuna akan musulunci ne nan da da su fa in fa'alu dhalika fa ulaika al ثم إني لا أدعو بعدي شيئا أهم إني من الفرارة سألنا سيدنا عمر يتي با بنت يتي يتي من بنت بايانا دفن الدنيا كما مسألة الكلانة كاد كلانة شيئا مسألة كي تكاولا وارد كرم غلا يتي ما تأمر وفي نفسه شيء من الفرارة كرم غلا دي جل أربع المسألة كي يتي ما تأمر وفي نفسه شيء من الكلانة مسألة كي تكاولا سيدنا عمر في الكلانة

wa ma aghlaba li fi shay'in ma aghlaba li fi ita mas'ala bai taba tsananta ta kan cikin wani abu kamar yadda tsananta ne dangane da mas'alar kalam hatta ko ana bi dini fi sadri har sai manzo Allah da kiyabu sai zunguri kirjina fa kana ya umar ala takfika ayatu sayf da lokacin ka ba التي في آخر سورة النساء وتتذكر كرشن سورة النساء وتآية كنا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة wannan ayatin ko waɗanne tsanace in a ishi asibin sigiri kafin yafi ya sigiri ha man ya kawo ƙwa'ala wa man zai kawo ƙwa'ala da ta ina rayu zai kudu shi kala ko kuwa sai da shi wanda ya karatu a ya karatu da wanda ya ba kala wa annan sai ce inni ushiduka ala umara'il amba ya Allah mara jin sarki ina kafa ina ma shaida ina kafa maka shaida ina kafa shaida dangane da shugaban gwamnoni na kasashe shugaban kasa zai bar duniya yace ya Allah rabbi sarki kai da shugana akan gwamnoni na sai ban aika su zai su kai dukiyar mutane ba ban aika su hana su albabi su ba ban aika su hana su su ba ban aika su zalunci ba ban aika su dibi kasar su a a abin da aika su su yi musu adalci وإني إنما بحثهم عليهم ليعدلوا ya Allah يا الله بركي بركي كاين شيئا abin mai sana aika sun ce wani kai ne gwamnati kaza wani kaza kaza kaza na aika wani wa sun sama sanama kuma na aika su ne su karanta da mutane su da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa a shi gwamnoni duk an aiko mu su karanta da mutane sunna a shi sarakuna duk annan abu turawa ne karanta da mutane sunna abin da sannan wani sarki duk wani sarki duk wani sarki kasar da kuke a arewacin Najeriya duk wani sarki yana karkashin kuta shi ne jilafan wa Shehu Usmanu Shehu Usmanu ya kafa daula ta musulunci an kafa sarakuna ko ina ko duk su an zai aka ba kowa zai ba su iya sunna wa ikmalin sunna ashe kowane sarki shine shugaban ahal sunna na garin ya sani ko bai sani duk wani da kira zuwa sunna yana mara masa baya yana taimaka masa ne yana ba shi gudunmuwa ne shine jagora shine shugaba shine wanda yake wajibi a kai ya tabbatar da sunna saboda shi Usman duk inda aka aika sai a ba su iya sunna wa ikmalin bid'a aka ce in kun je ku kafa bid'a ra'ayi sunna mara duk wani sarki a arewa sarki musulunci shi ne shugaban ahalin sunna na gare na tsaye na ƙauye sa'an kuma kowane sarki yana da hakimi duk hakimai an aika su ne ƙauyukan da suka hakimci su sanar da mutane addini da sunna ba bid'a ba wa yakfimu fihim sai'ahum su raba ribar da aka samu su raba tsakanin su in Allah ya rubuta kafa da man fetur ba sai shugaban kasa ne da ministoci kadai ba a shugaban kasa da majalisa da sifika da manene da manene da ministoci da gwamnoni da kowa har ma'aikata kowa a bashi albashi da zai ishe shi akan kari a lokaci wanda ya da aiki kuma aka ce fansho a bashi fansho shi akan kari akan lokaci ai ya bar aiki da jimawa ne lokacin fansho ba shi da yawa yanzu al'amari ya yi ya wahala kudi ya ya martaba kuri ya zube nauyi ya mutane yawa sai a kimanta rayuwar sa kara masa fansho ba sai ya je yana tafa mai ba yana gani za a bar hakkin sa abin da kake gani kana yake nan ka ba kowa hakkin sa ba sai an san ne ba abin da sai na amurka kenan wannan asalin rayuwar kenan abinda shehu Usman ya rada kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ta haka ka daura ka musulunci a ta haka aika sarakuna sarkin Kano sarkin kaza sarkin ko ina sarakuna kuma kowa ya aika hajimai ko ina saboda a tsayar da addinin Allah a karantar da mutane addinin Allah a koya musu sunna wa yarfa'u ilayya ma askara alaihi su raba musulmi da aka samu aka yi in ba zuwa yaki ake ba man fetur ne Allah ya baka sa arziki ne Allah ya baka sa kuza ka ta bi abin da Allah ya baka sa Allah ya azurta kasa ne ba na shugaban kasa bane kadai bane ba gwamna bane shugaban kasa yana da iyakar a cikin dukiyar kasa gwamna na da iyakar a cikin dukiyar kasa in ya tsallake iyakar shi Allah zai tsallake shi ranar lafiya yaya akai yaya akai sa'an nan kuma zai abin da Ana ba a biya ba a kansa ko wani ne ko a shiri ko a jari ne ran nan ba zai ba sai an binciko duk inda dukiyar mutane suke amma da kowa to shi zama shugaban da amma shugaban kasa kai da dukiyar kasa ke hannunka kuma kai kana tsoron talauci kana kwashe dukiyar kai za ka je ka tara makarka ka ji daɗi ban bakin mutum ina ka zama ne kana kuna gwamnoni kuna shugabanni dukiyar kasa na da kuma kun tara abin da za ku rayu daga ku hajji ko kinku ba amma kuma duk shi ana tsoron talauci bar a ba ana dai ba an ce ba sun yawa ba za su wurin da kake sai a aika ku san turawa a nuna mana wanda ya aika biliyoyin kuma suka dawo wa ita ba aika su suka dawo kamar yadda suka tafi har da za su dawo wannan kuɗi sa'annan suna kuna kiba kuna kai musu wannan gashi bai ce su kawo jari su kafa kasar ku ai da sauke musu abubuwa mu ba fatin jarin ku kai mu kawo su ba mana dukiyar mu kawo su mu kai jari mu mu yi me me yake cikin kasar da kasa ba alheri ku kwane mu kawo ba ku kawo ba ku kure mu kawo wa zai kawo jari ke kawo ya zai yana zai na sana'a ba isa da ba wutar lantarki wa zai kawo jari ke kawo ba ba aminci daga airport bature zai tafi airport zuwa gidansu ba aminci akwai fashi da makami akwai barayi akwai yan sale akwai yan kowanne akwai wani jari ko ne kawo me zai waye zai da jari ke kawo ba abinci ba kwanciyar hankali to ya fa ana kuma jari da samu riba duk abin da zai sa a samu riba babu shi to yanzu za ka jari kuma a ashe muke muke muke halaka kasa kasa muke karya tattalin arziki da kanku fa'ida kenan da sai na Umar ya kafa in kai musulmi ne ba ruwa Allah da shugaban kasa ka kafiri ne shi yana da ko kai kana da kanka ko mutane kana da kuka za kai abinda za a tambaye ka kai musulmi ne kasan kai shugaba ba ka kafiri ne ba sai za ka hujjace ma kai ba su kana ka zama arne manan karatu ka sai ya an da sallan arnan shi ne sallan zaka shi kenan ya su kuwa ne ka gani za ka zama kasan kai su kasan ka arne ko kafiri ne ba ni da cewa kai gwamna kai minista kai malami ne wa kai shi kenan kana duk zama arne kai shugaba kasan kafiri duk wani duk wani da ku da a'a kowa Allah zai tsarka shi gwargwadon imanin kai musulmi ne a dan abin da musulunci ke bukata gare ka ma'ana musulunci musulmi kai ibada ma'ana ibada Allah ya ce ga abin da ke son kai dole kai maka ba Allah sai ya tsayar da kai a tambaye ka ya ma kitabi duk duniya duke da kasara ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل عندها عن كل شيء يتي عن كل شيء har man da ka kona ga je Abuja ka dawo ko je sama a cikin dukiyar kasa sai ai mai tsari tafiyar da kai amfani mai aka samu a kasa tana ta amfani mai sai da shi har anawa da aka baka sai ka zauna gidan kuma da kani albashin da ake baka da nawa ake yanzu nawa ake nawa kake riba kudin amfani kudin abinci nan sai riba kudin alawas mutane nawa aka sa suna kare ka daga cikin bi ɗan sanda daga za ka yi tafiya zuwa abuja mutum nawa kare ka ma'ana ana kan rayuwa dan kai kai saboda nauyin da aka dora maka sai al'umma na kuka dole a kare cikin ka a kare ka lafiyarka saboda ka samu daman kulawa da al'amarin al'umma wallahi duk sai ayyuka da zalunci mutane sawa'in ka kula kuma kula ba malamai sun baka fatwa je kai ka kuma ta amma ka nasalin istighfari je kai umra je kai menene wallahi limamin zargi limamin makare sai shi da sama Allah ya gafarta da salaman da ke mutane wallahi ji Allahu lana fi lana ajma'in amin amin wallahi limamin makka bai isa ya tilasta ma Allah da sarki da tarawihin shi a dubu an ya a sai Allah ya da kowa ga ka'irin jagoranci kina abinda sai na umar sai na Umar farme ki me mallaka ba abin da ya mallaka ba abinci ne ya isa ba sai na umar ba shi da isa shari ga wanda ta karya ke da shi ba yana da yariya da masa aiki tace khalifa guda ko turfani ba zai iya saka ba kaje ba ya masa lawaji da wata iya ba sai riga haka tara ka riga haka to shikenan kullum za ba ta kudin ke tane da zai sai in za ta je ke fadi ta cire kwandala ko fitika ta ake sai da fitikan da suka taru sai da yi kawai za su kama kalliga za su ta ta in za a yi protocol a samu su baki daga ingila daga amerika daga daga kasashe laraba ka a baki daga abuja ka a baki daga lagos ka sa ka fito kai ma a ganka ba ka ke sa ba sai tambaye ta, ina kika samu wannan wannan fa'ida da abita anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabi hunalika da'a ya rabba wannan fa'ida da kowa mai gida ya kana da gida kowa ya san mai gida yawan albashin da karancin albashi da kawo akan kofi ka abinci daga matar ta daura abin da ba ka ba anna laki hadha shi ne ka abinci da ka da abin da ba kai ka ba anna laki haza. ɗan ka kai ke biyan kuɗin makaranta kai ke bada karanta a ta fanni ba an na laki haza ɗan ka kai ke bada komai ɗan ya samu abinda ba kai an na laka haza kowa an na laka haza hmm. sai ga an zauna lafiya tunda in za ce maka annalaka kaza shi da za ta shi tunda in ya kawo za ce annalaka kaza za ci ke nan sai ga kowa yana taka kankan sai da imam mare sai ina ka samu wannan sai ai kudin cefanin da ake bani ne daga baitul tulmari da ya maka abinci ciki ne nake rage ba mata su sun nake ba mai suke ga da sake wa lake duk mace in kudi ya kare a gida aka masa mace za a samu kudi a yadda aka ya aka ba ta da kudi ba ta komai amma kullum kana ba ta kudin cefane kudin cefane kudin har kudin cefane za a je in ka ba da a kaza in biyu sai a cire ko a cire nan za a ci wanda ba cikin lissafin kai yana nan a ana nan ana nan sati biyu wata ɗaya wata biyu ran da kuɗin ya kare a gida in aka takura waje za a samu a to anna na nake haza sai kashin sai na ai dirhami uku da ake karba shi ne sai na cire dirhami ɗaya na aji na je ɗan kabare ɗan ina ne da mai ce ɗan dirhami ya ce kai ɗan kuma yanzu na isan gida na nake har ka samu ranar dirhami daya a wannan da nace gwamnati ya ma a kwanta kwanta jana yace daga yau alawar ya zama ya koma idan ka san wannan kace ai kudin ke fare da ake an sai na kira kwandala ko ta cika da aji shi ne da ya taru da sauran fariga na take sa ai ba wannan abu ne wannan mu ba aiki tai ba abin arziki tai ba yace yanzu ashe kullun ashe dirhami ɗaya da din barna ke yace kai izi kenan daga yau alawar ta gidan khalifa a koma da shigar alifi wai da shi shi ya sa sahabar ta ce ya umar ran da ka bar duniya za ka bar ma wanda zai gaje ka wahala lan ai da wahala abin da na aika ta yi mahudu kenan da aka ce mahaifin da zai zalla da ke ta san duk wanda bai karbi jagoranci ba ma mu Allah ya kawo وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم قائلا كينا بالسرقي مسلمي دبونا مسلمي duk su ba kowa ne ne kai ba kai ne farko ba na da ta akai abin da aka ce ga musulmi ka kare mu mutane addinin su da mutuncin su da dinin su da zaman lafiya kuma ka kare musu addinin su da a koya musu sunna duk bid'a a kai a jefar da shi a kawo sunna in baka haka wallahi wallahi sai Allah ya tsaya da kai ranar lafiya ya ya akai ka kanka ka kafa sunna me ka zo ka zauna kan kujera ka bar bid'a ta yaro ka kafa wallahi sai ai wani islami kowa ne ne ya sani ko kada ya بموكلهم كنا يقول بدعة مين يتم في الكاتب فمن جاء الإنسى ما كنا كنا yadda yadda ka aida kuma ka'ida yadda take haka take ko an ai amfani da ta ko ba amfani da eh wal ma'lum shar'an ma'lum hukman abin da yake shar'a ba sai da shi ba ko yana da karfi a cikin kasuwa wallahi babu shi a hukunci wata rana za zuwa yau wata rana za a zo kun ja wa kun ja al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana ثم انكم فان سيدنا عمر يتقبل فيه انكم ايها الناس كونوا تعليم za a kudu na canja da sai yana ci wani kujiyoyi guda biyu mana bayan rafi ke ne za a rahu ma ila hadisa sai ina ganin su ba su da kyau suna da ƙarni هذا البطل والثوم سورة البطل ده تفرنوا لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اتقى الصحابة جعل صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد مرضان الله إما الظن ألا ناس إما الظلاتي يقول صحابي يازو إما الظلاتي هواي البصل تفرنوا أمر به فأخرج إلى البقيع سيرة مصلاتي صلى الله عليه وسلم سيكرني هذا السيرة ومصلاتي فمن أكلهما fali mitlu ma sabqan ne da mana ne ne zaka ci tafarma ko albasa sai na wani ce fali mitlu ma sabqan addaba addabasa ya tabasa ya tabasa shi ke ne karniya da sai saurayi sarki mun gane ko wannan hadisi ne sai da fa'ida ce ta jagoran duk sarki duk shugaba ya san abin da ke gaba haka yake ko ba ta yi wannan nasara ta zaki ba da jawabi ranar da gara قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن سعيد بن ابي اروبه وحول السند قال وحدثنا هريرة بن حرب واسحاق بن ابراهيم كلاهما في صحابه بن الثوار قال حدثنا شعبه جميعا عن قتاده في هذا الاسناد مثله باب النهي عن نجد الضاله في المسجد babin da ya zo na an hana an haramta tsigiya abin da ya fata a cikin masallaci a gaba da takalmi da aka tafi takalmi na aka waye zai takalmi ka za waye su jawo waye ka fata kaza a da an hana an haramta wa ma ya fi da shi mutane an ya shi wanda ya zuci wani na cewa takalmi na baya kasa ko kuwa an ɗauki mai abubuwa mai ne in ka ji haka me aka ce faɗa قال حدثنا ابو طاهر احمد بن عبد قال حدثنا ابن وهب عن حيرة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى سجد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد duk wanda ya ji wani mutum na cikiyan wani abu nasa da ya kasa a cikin masallaci kalli ya kul ya ce la rabbi Allahu alaika قد الله تحفظ عبد الله كثيرا فإن المساجد لو كنا لهذا فقال لا تيبع عجل أبن إذن أبو أنا تجي أبو إذن أنا المانا فكان هنا بكي ولا كتابكي أبو كما يفعي وعيد انت كذا لو الله عيد كذا فإن الله كان الله تحفظ عبد الله أنا وحدثني من غير الحرب أنا حدثني المسؤول أنا حدثنا حيوتي قال سمعت ابا الاسود يقول حدثني ابو عبد الله مولى الشبابي انه سمع ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله amma ai a cikin tsarin ai kuma sun ta ke cewa da tsaka ko wani ya farka shi kana da tsaka ba a yi to abubuwan da suke fata ake masallaci duk ana masa kokoki ne ba ofishin da imam ba ran da ba na yin da ne duk wanda yake a ce kai ofishin ya haji duk sa'an da abun ka ya fata sai ka je ofishin ba cikin masallaci ka shiga ba dai ya bari masallaci yana da rubuta shekara ashirin da wani abu yana sai haka nan kullum sai ba da ke duniya ta kanci da bakin da take fita ta komai ana ta a cikin yanzu ake neman wai zai kawo da muka aduba wai zai kawo tabarma da Allah ba a cikin ya kamata a ci jama'a masallacin jama'a ba bangaren kangaren karanta addinin musulunci kansa kafin ma masallacin bai kamata a raba shi da masallacin jami'an bayar ba har abada ana fada da babban murya wallahi tallahi hakki ne na a da martaba masallaci hakki ne na a da martaba martaban ya nazarin addinin musulunci fi sabilillahi halin da tsangayar nazarin addinin musulunci da fanje zu ba zai taba ba da sakon da ke yawa sai wajen a yi ba kamar wajibi ne a ciro shi inda a zai a kafa waje daban kuma wannan tsohuwar jami'a sa'annan a haɗa tsakanin shi da masallaci sa'annan a yi babban labirari ƙarin karatu yana aji awa goma sha biyu har dare karfe goma mutanen birni kowa ke so ya karatu namiji da mace a samu kwararru malamai da za su shirya da mutane sanda department na ba da aiki ta lokaci ya zama sai karfi kenan fa ko kulliya kenan ba ba ba department ba zai ba da digiri kan hadisi da ulumul hadis tafsiri da ulumul qur'an fiqh da usul al-fiqh tarihi sira da Allah sallallahu alaihi wasallam masaloli da kuma kowanne mutum zai kware zai karanta ya gamsu ya gamsu ya koshi bai shi ma amfana amma wannan ba zai ba da ake ciki yanzu inda gaya ne. department ne ɗan ɓangare ne cikin waje da yawa kuma yanayin da ke ciki ba baya sa a ji ne musulunci ga ga ga ga madan abin musulunci ga department ɗin suna ga ga arna ga arna da arnaki ya yi kafin ya yi kamar ya yi karfin kowa yaya za a yi a ji ne addinin musulunci to ana ji hankalin mai martaba sarki da gwamna da gwamnonin arewa da tarakuna da majalisa da tijjaki da wani ne duk ke da aduwa za a yi in gina an gayar addini musulunci zai kama miliyan 100 wallahi tallahi mutum kaɗan a cikin za su ba da kuɗin da za a gina ba sa'an fada da kuma a dawo da shi nan tsohuwar jami'a da sabuwar jami'a ta yi tsakanin birni sa kuma duk a jami'an da kake gani asalin su wanne ne mai aka fara kana gina gaba bangaren addinin musulunci saboda ne an kafa saboda an da harnanci saboda mutane gari saboda musulmai to yanzu abin ya yi sai wanda ya isa sai wanda ya isa sai wanda ke da mota abin da yake wajibi ina masu iya shirye-shirye da kulle-kulle waɗanda su iya turanci dogon turanci to ga inda ake son turanci ya kare ga inda ake son turanci ya kare ga inda ake son wadata ta ga inda ake son zai a wadata ka ta kare ga inda ake son wadata ta kare a zo a tattauna a ce lallai ga su da fili wannan tsoho jami'a mai girma a nemi kudin miliyan ɗari ne miliyan mai sanne wallahi tallahi a cikin tsoron da lokaci za a samu a zo a gina a faɗaɗa ɓangaren sa'an na a gina babban ɗakin karatu duk lissafin da ake bukata na addinin musulunci a kawo sa'annan ana buɗe tun da safe har dare a sa mutane su mutane su fito daga cikin birni su zo su yi karatu al'amura suna canzawa ke amma wannan hali da ake ciki wallahi tallahi ba ba zai biya bukata ba ko tsaya wancan sati biyu da na kama hannun shugaban bangaren sauya addinin musulunci muka sauko a can yi muka sauko ta baya muka nace muna muna tsaye da shugaban da muke kaga nan ma da ƴan mata duk tsara su tafiya ne kace ganin sai da a ce cikin wata ke karatu wajen sa ne yana da iko hana amma wannan jami'a su ba su da iko yace ya za ka yi yace sai zama al'aqul imani sai ya aka cikin zuciyar to kuma abin da zai yi kenan jami'a ta an ba an ba kowa da ba arne arne arnanci sa arnanci da arna arna da arnanci da tsirara da tsirai duk suka yawa kowa yanda yake yaya yaya za a ga kwarjinin addinin musulunci wallahi tallahi ba zai taɓa yiwuwa ba bai ma addinin musulunci ta kara maka bar wannan hali da yake ciki sai a dawo da shi wannan tsohon jami'a kuma a gina maka waje daban ya samu yanayi wanda zai kara ma addinin musulunci kwarjini sa'annan a kada masu matsayin masallacin jami'a bayan sa'annan a gina library ko sama da masallacin yana bayaro ko kusa da masallacin yana bayaro ko mai ne ya zama a wannan tsohuwar jami'a ga tsangayar karatun a dina musulunci ga masallacin jami'an bayaro ga library ake karatu birane su ba da gudunmuwa a je a tsaye duk littafai duk duniya idan littafai ya kai ya kawo a kawo na hausa ne na turanci ne na larabci ne duk da abin da ya danganci fito da mazahib duk baki da a je a kawo mutum zai tashi a cikin birni ya sai karatu ya koyi yadda yake so a bayyana masa abin da yake shi kenan za ka ga cikin ƙurarren lokaci yadda addinin musulunci zai sake yunkurwa a zamanin shehu usman insha Allah Allahumma fashhad Allah ka sai ba iya abin da za mu iya faɗa kenan saura kuma tattarwa shi kenan bai maka ba sarki na nan gwamna nan majalisa na nan chief judge na nan ɗan kasuwa na nan masu iya faɗa a suna nan ɗan boko na nan to inda ake son ai boko ai turanci kenan har ya kare ba haka warka ta dan farko ba laitani fiha jaza'an idh yuhrijuka qawluka ce ina ma da lokacin ka zai zo ina da kwarcina da kujiya da kazar-kazar nan zai dogon turanci sai turanci ya kari nan zai hau da jihar fatari, nan zai kari zuciya nan zai sadaukar da rayuwa sai ma kare kana a jirin ka amma yana ta kai shi lokaci ya riga ya kore masa ga manzon Allah zai zo da alkhairi shi kuma ya tsufa zai ga duniya yana ta kai shi ku kai da kai ku matasa da ke da karfi da karfi mai kuka yi manya da suka iya boko suka kware me suka yi yan kasuwa da suke da kuɗi ne suka yi masu mulki ne suka yi yi majalisa ne suke yi قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن علقمة بن مرتب عن سليمان بن بريدة عن ابيه ان رجلا نشد في المسجد فقال من دعا الى الجمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت ما قال الله كان الله ساك سما بن يذكر انما بنيت المساجد لما بنيت له فقال الله تعالى ان لما قال الله تعالى ان سبوا بلا كده من صاحب لما قال الله وهي دي تقاري ما قال الله تعالى باك دي ما قال الله تعالى ان جنا دي ذنب صلى قرات القران ذكري ابن ابي جن ما تي اي ما تي اي الا سنه ربا ما تي اي كتابه to akwai bambanci tsakanin mutum ya tashi yana cewa kaza na ya bace da mutum ya tashi ce wanda duka zai ya bace yana nan akwai bambanci kwa bambanci wannan ne mun ya haramta to mutum kuma ya tashi yana sanarwa